ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين shugabanni da suke haya tebur. yan uwa mahallata wannan majalisi masu sauraronmu daga manara jibois nigeria da kuma sunna tv kano da presi radio daga mina landmark fm daga kontagora da kuma radio koroniyo busa da sauran midiya ɗinmu na duniya gaba ɗaya masu sauraronmu maza da mata muna yi muku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne hudu ga watan ramadan hijira shekara hudu. ya yi daidai da ashirin da shida ga watan maris ko march miladiyan haihuwar annabi isa ɗan maryam isa alaihi salatu wassalam shekara uku. yan uwa kamar da bayani ya gabata har ila yau dai muna suratul mutaffifin mun kwana aya ta biyar za mu tashi aya ta shida insha Allah yan uwa kamar da aka sani darasinmu na jiya subhanahu wa ta'ala ya kwadaitar da mu ni'ima wadda ya sifanta mana irin daɗin da ke cikin wannan gida Allah shi ba mu aljanna Allah ya kare mu daga wuta baya ga haka sai ubangiji ya bada umarni cewa wafi dalika falyatana fasil mutanafisun saboda alkhairin samun wannan wuri masu gwagwarmaya biɗa gafara ubangiji da yadda shi to sai su ci gaba da da gwagwarmaya ma'ana su ci gaba da aikace-aikace na neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala yau kuma insha Allahu da a ƙarasa wannan ayoyi na jiya kafin ya zo da sabon darasi nan da aya biyu na subhanahu wa ta'ala ce wannan ruwa da ake shaye da 'yan aljanna da gare shi na giya da na madara da na zuma da sauransu shi ne Allah ya ce wa mai midajuhu abinda ake gauraya a wannan kayan shaye-shaye ma'ana wannan kwalabe na giya na aljanna abinda ake gauraya su da shi kamar yadda ake in za a yi bombita sai an yi haɗe-haɗe in za a yi milo ma haka nan to shi ma wannan abinda ake gauraya shi da shi min taslim taslin tasnin haka yake kamar wata wani pipe irin na gidan ruwa wanda aka yi wayarin ɗin shi wanda makarabon suke sha da gare shi saura abinda ubangiji ya azita mummune a ƙasa sai ya dinga kwararowa kamar tallaja idan an sa kohi sai ya zubo da da wannan ni'ima in bakin inda kohi ya cika sai ya tsaya ko yanzu akwai irin samfurin wa'annan kanun honhuna wa'anda yake in ka je turai ko kasashen laraba ko nan ma cikin nigeria akwai wuraren da in za ka ɗibi ruwa ga honho hannu za ka tura mai kaman mai bara sai ka sa karkashi ne sai ya zubo ma ruwa idan ka jaye sai ya tsaya in ka koma sa hannunka kuma sai ya ya kwararo maka da ruwa eh, to wannan shi ake ce ma eh, taslin eh, sai ce mai kamar da bayani ya gabata ainihin fi taslin a taslin yake ko? Mhm, taslin wasu ruwa ne waɗanda Allah ya yi su wanda yake sun albarka a ce swan water ruwa ne waɗanda Allah ya tanadin su ga muqarrabun makusanta ubangiji subhanahu wataala sune manzanni da kuma annabawa su suke babbar tallaja take hannuwansu idan suka kada suka sha sauran abin da yake kwararowa wanda yake ba zai iya eh, tasiri ma'ana ya yi tsada irin na wa'annan manzanni ba su kuma dama suna daga saman sama da sai dinga kwararo mamamanai ta kowane bangare su ma sai su amfana da shi na'am na dama wannan sura sura ce wadda take tsawatarwa akan tawaye haƙƙin mummunai tawaye haƙƙin al'umma yana daga cikin cin amanan mutane da cin amanan al'umma shine zaluntar eh, abinan da kahirai suke wautar da mummune musulmai suna kallon su kamar mutanen banza saboda dalilin sun karbi musulunci kamar da aka sani ƙwarai shawa suna dariya annabi sallallahu alaihi wasallam suna dariya sahabbai wayanda suka yi imani da shi suna wautar da su ba su damu da kahircin su ba amma sai su dibe ka kai da arike da addini da tsakaninka da Allah kuma sai su aibata ka suna kallon ka kamar kai ne ma mutumin banza su ba sa kallon cewa suna kan laihi shine Allah ya ce innal ladina ajramu hakika waɗanda suka suke mujurumai waɗanda suke tare da kahirci waɗanda su ne ya kamata ma a kalle su da kallon banza amma saboda rashin kirki da rashin imani kanu min alladina amanu Hakun. sai su dawo suna dariya waɗanda suka yi imani sun kasance suna dariyan mummune masu imani in za su je yaƙi ko ko annabi ya ce a kawo sadaka suka kawo sai a ɗora dariyarsu ana cewa ku dibe su ba su da ƙwaƙwalwa ya maishe su wawaye yawai ce a kawo sadaka gobe ce a yi jihadi jibi ka je ya ce ai gado an ce a ba wance kaza a yi kaza subhanahu wa ta'ala yana siffanta kahirai da irin wannan zalunci na na giba da aibata masu imani kamar yadda ka sani kamar yadda mutane ke cire haƙoƙan abinci suna tawaye ma'auni da steli da midani to haka nan su kuwa 'yan gaske tauye kima da mutunci na banu adam musamman musulmai suna aibata su shi na yake cewa kanu min alladina amanu Hakuna suna dariyar masu imani har yanzu ma a cikin rayuwar duniya abin bakin ciki akwai mutanen da kake ganin su ma musulmai ne amma kuma idan wani dalili ya sa ah, abin nan wani abin kuka ko abin damuwa ya faɗi akan wani musulmi sai haga suna dariya sai suna murna suna jin daɗi suna raha alhali musulmi akan musulmi ɗan uwan shi eh, kamata in ya samu alkhairi ka yi murna in kuma wani jarabawa ta same shi hali ya sa kuma ka nuna damuwanka saboda an ce al-muslimu ahul muslim ai musulmi dan uwa musulmi ne kenan tunda musulmi dan uwa musulmi ne bai kamata a ce har ka ga abin dariya gare shi kai mai dariya wannan ɗabi'a ce da kafire suke yi ma musulmai idan wani abu ya faru da su su koma suna dariya suna cewa inda ba don sun zan musulmi ba da wannan abin bai faruwa a kansu na biyu sai ce wa ya tauga yatagamadun idan musulmai suna tahiya ga hanya a makka kan titi cikin gari akwai mazaunin su abu jahal da mazauna ta su khalid bin walid to idan ammar bin yasir da kuma bilal da su aba hurera radiyallahu anhum wa gairihim cikin talakawa musulmai idan suka biyo kan titi suka zo kan hanya suko suna zazzaune bakin hanya su abu jahal ya taga zona sai su dinga ƙyahwacen 'yan uwansu suna zunɗe dibe su can wawaye dibe su can ji taguwa ta ji wando ne ji kaza na shi ji kaza ji kaza ta gama su sai su ɗora zunɗensu suna kyafacensu suna gibansu suna aibata su a dalilin su sun karɓi musulunci kawai kamar yadda ainihi ubangiji ya faɗa a suratul buruj za mu cimma wannan sura Allah ya ce wa ma na ƙamomin hum illa kuma Allah ya ce ba wani abu da ya saske musu wannan azaba da halakar da su sai don sun imani da Allah mabuwayi kuma abin gode ma saboda haka ta koyaya musulmi ko da akwai bambancin siyasa tsakaninka da shi ya faɗi zaɓe to kada ka yi dariye shi saboda lalura ce wadda rabo ne na Allah bai raba ya bashi ba kai da ya raba ya baka ba don ka ba ne ko ƙoƙarinka hakanan duya da kake da adawa da mutum da saɓani ka ji labarin ya yi haɗari ko ya yi gobara ko ya yi hasara to kada ka yi mai dariya wannan ba siffa ce ta musulmai ba siffa ce wadda kahirai eh, suke yi akan musulmai dora dariyar musulmi suna aibata su suna suna yi musu gori abada ka kai abin da ya kamata ka yi mai addu'a ka ce Allah ya kawo mai sauƙi shi ne abin da wannan ayar ƙur'ani take magana a kan shi ya ta gama zun na biyu kuma e, wa idara auhun na wa idan qalabu ila ahlihim in qalabu faqihin kuma bayan sun rabu da su daga na mazauna mummunai sun wuce sun zunɗe su sun aibata su sun yi musu suka sun yi musu giba to baya ga wannan kuma idan majalisar su ta kahire ta tashi da suna gida ko su in zai na gida sai ya juya ya koma gida yana yana haki yana fariya yana jin kai yana takama da kahirci ne in kalabu faƙihina yana murna ai musulmai sun je yaƙi an kashe su ina ai muhammadu ya kai su ya baro ai kaza wa kaza suna suka suna aibatawa suna nuna cewa ai ga sunan abincin ma da za su ce babu ai sun je wani shago an hana sayan masu kamar yadda lokacin na makka an taba sanya doka an hana musulmi a sayan musu komai da komai to shi ne subhanahu wata'ala ya ce sai in sun tashi za suna gida su kahiran nan sai su ɗora tahiya suna takama suna jin kai suna alfahari suna gaya ma iyalinsa ai mun gama da su ina ai bai isa ba ai mu adda garin nan tun da yake mu adda ganin wallahi bai isa ba suna farin ciki suna raha suna jin daɗi suna alfahari da su da girmansu da dukiyar da Allah ya ba su sai kuma ya ce wa أرسلوا kuma subhanahu wa ta'ala yace wa idza ra'awhum idan suka hange musulmi suka gane su sai su dora ja hankalin marasa hankali cikin gari sai ya ce musu inna ha'ula'i ladallun wa'annan da kuke gani ai su ne batattun kun ga kun nan tahe kun ga batattun kahiri shi zai dawo kuma ya ɗora kallon musulmi a matsayin ɓatacce wanda ga dalilai ga musulunci bayyane kai ba kama da wani dalili ayyanannen dalili amma ka dawo kuma kana, kana dariya wanda yake da dalili mai ƙarfi don mutumin da ya je makka ko ya je madina bai ga wurare da yawa waɗanda ba ma a ce ɗan adam ba da ganinsu mutum ya tabbatar da musulunci nan shine a addini na farko kaman kaba a duniya baki ɗaya babu inda adda kaba in ba makka ba akwai hajjaril aswad hajjaril aswad shi kaɗai ne ɗaya-ɗaya a duniya gaba ɗaya wanda Allah ya ɗauko shi asalin shi yana cikin gidan aljanna Allah ya yi sa mala'iku su ɗauko shi su kawo yaushe makka su aje kusa ga kaba don masu ɗawafi su dinga sumbuntan shi yana cafke zunubansu da idinin Allah in ka diba kuma makama Ibrahim Yahudawa suna cewa annabi Ibrahim nasu ne amma kuma babu wani abu a tare da su wanda ke gwada alama na cewa annabi Ibrahim nasu ne kamar yadda musulmi ke iya ganin shaida a makka kan dutse ga kafafun annabi ibrahim nan kuma an yi awo an tabbatar da shekaru wannan dutse da zanen wannan kafa babu shakka shekaru ne da suka yi daidai da shekarun da aka yi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam hakanan safa da marwa hakanan kuma eh, abin nan eh, jamarat da mina da muzdalifa da hilin arfat saboda kamu muna da wurare da yawa a cikin musulunci balma ƙur'ani ya, ya mahi wa'annan abubuwa zama dalilai domin saboda mu a ƙur'ani ba mu da old testament ko new testament ba mu da wannan tsari alƙur'ani ɗaya-ɗaya ne wanda shi kaɗai ne duk duniya gaba ɗaya take jujjuyawa wannan ƙur'ani shine america wannan ƙur'ani shine afirka wannan ƙur'ani shine europe kuma shine ƙasashen larabawa kuma shine ake samun shi a ko'ina ba a cewa don makka tana kaba makka tana makka madina tana madina tana da wani ƙur'ani tsarin shi daban da namu alƙur'ani wallahi babu duk ƙur'ani nan iri ɗaya ne da shi turawa ke ibada da shi larabawa ke ibada da shi baka fata ke ibada duka ba shi da wani bambanci saɓanin waɗanda suke su ba musulmai ba ne da ka ga kowace shekara ana new testament sai a ce aiwon ga bible yayi na ya wuce yanzu an samu wani karni wani sabon rayuwa a zo a sake kiro manya-manyan fada-fada su zauna a sake yin wani sabon bible sai ka ji ana cewa new testament sabon bugu kuma akwai old testament mu kuma kwaya ɗaya ne kuma babu wani bambanci in ka buɗe wannan ƙur'ani suratul ikhlas ka karanta ƙulhu Allahu ahad to wanda Amerika in ya buɗe suratul ikhlas zai ga farkonta da aka bude da ita shine qul huwallahu ahad <clears throat> haka nan tsarin mu yake idan wannan qur'ani ya bude da suratul fatiha alhamdulillah rabbil alamin to idan ka je ingila ko ka je rasha ko ka je china ko ka je riyar ko makka ko madina haka za ka samu alkur'ani don haka yana cikin hikima kuma ikon Allah ƙur'anin ga yanzu shekara ta nawa da bugawa abin nan ya sauko tsawon shekara nawa ko hijira yau gata da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira to ina shekaru goma sha uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a garin makka kuma a lokacin da ƙur'ani ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne lokacin da an ka buga shi ba an buga wannan alkur'ani tun ba a yi adam ba tun ba a yi mutane ba ma'ana tun ba a yi sammai da ƙasai ba Allah ya rubuta alkur'ani <clears throat> yana nan ga <clears throat> launin mafuz saboda ka ya musulmi babu shakka addinin ku yana da dalilai yana da kuma tsare-tsare da kuma abin nan da Allah ya sa kuna zuwa coci ko kuna karanta bible da sai ka yi ta ganin abin mamaki in lahadi ta yi za ka ga an kwashi mata an kwashi maza an je coci ana ta taɓi ana ana waƙoƙi ana mi in ka ce da za ka zauna cikinsu sai abin ya baka tausai shi kan shi malamin da yake miƙewa yana musu wa'azi in yayi nan yayi nan yayi nan yayi nan yana buɗe ido yana hargowa yana ɗaga murya dalili saboda babu wata madogara ta kaman ma mai tsari irin ƙur'ani wanda za a zauna cikin tsanaki a karanta shi babu irin wannan saboda abinda duk an magana bature ba magana Allah ba ba su zama ɗai saboda haka subhanahu wata'ala ya ƙaddare musulmai su ne ke kan gaskiya su ne ke kan daidai amma wannan bai hana kuma kaga mutane suna dariyarsu ba suna ce da su inna ha'ula ila dalun wayannan su ne a batattun mutane saboda haka duk hanyar da mutum zai cutattar da musulmi nasiya ma a ce kai musulmi ne no ba dalilin da za ka buɗe kawa ka cutatar da wani musulmi ɗan uwanka wannan dama suran abin da take so ta karantar da mu kenan ta kowane hali kada ka kuskura ka dinga rayuwa kana cutatar da ɗan uwanka musulmi kahiri ma ba a yi ka cuta mishi ba da gangan to ballanta ballantana musulmi dan uwanka wanda shi kamata ya ka tallafa mashi ko da mitin za ka yi ku kiri taro kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratun najam ubangiji ya haramta muku ku yi taro wanda zai iya cutatar da wani musulmi in ji Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ita iza وما أتيت رسول واتقوا الله saboda kamo a tsarin addinin musulunci bangiji ya haramta mana ko da mitin idan za ka zauna da ɗan uwanka ku yi mitin to akwai ƙa'ida in ku uku ne to ba a daɗa an yadda ka kiri ɗaya ka bar biyu zaune ka je ka gana da da mutum ɗayan amma idan ku biyu ka iske mutane so biyu ko kuna zaune ko uku a benci ko a tabarma ko a mazauna ɗaya to mu ga tsarin musulunci ba a yadda ba da kai da gudan sai ku ce wani to ina son magana da kai sai ku bar wannan mutum zaune a benci shi kaɗai mu ga tsarin musulunci ba a yi daka yi wannan ba don mi don za ka iya samar da ƙaiƙai ga zuciyar wanda ya zauna za a zarge shi zai zarge ku zai ɗauka ko wani shiri, da ku mai ko aibata shi da ku yi ko ma dai ya ɗora cewa yanzu shi wane shi akwai wata magana da yake iya gaya ma wani ni bai iya gaya min to duk abin da zai iya jawo wani ƙaiƙai ya ji damuwa a zuciyar shi ma addinin musulunci bai yadda ba don haka tun da ku uku ne ko kana son magana da ɗan uwanka ta sirri sai dai ka yi haƙuri, har sai in na huɗu ya zo ko na biyar ya zo ko kuma ka yi haƙuri, idan ɗayan ya tashi ya tafi gida sai ka ce to dama wani ina son yi wata magana da kai na ga muna cikin jama'a to shi kenan sai ka dayyana mishi shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku musulmi masu imani Ida ta najaitum inda ku yi ganawa ku yi taro ko ku yi mitin ko ka kiri wani ku gana da juna a subhanahu wa ta'ala ce falata ta najau bil ismi wal udwan kada ku yadda ku gana ku yi taro kada ka yadda a yi taro da kai don a shirya wani ta aiki na sabon Allah duk dai da za a nemi ra'ayinka da goyon bayanka don a yi wani aiki na saba mu Allah karka yi ya zamana an yi mitin da kai karka bari a yi taro da kai ko kuma yi zamana wani abu ne za a yi na bid'a karka da a yi taron aikin bid'a da kai balle ka ba da gudunmuwa na kuɗi akan bid'a haka nan kuma idan wani abu ne za a yi wanda ya shafi ta'addanci na aikin kaba'irat to kada ka yi da a yi wannan tare da kai kada ka yi da ka zama informal wanda da kai ne da a nemi sirin yadda da a yi a je a kashe bayan Allah kada ka yi wannan duk abin da za a baka in ka dibi duniya shekara nawa za ka yi yanzu duniyan nan da zarar mutum shekara tamanin ya fara rage jin daɗin abinci ya fara jin jiki ne bai da wani moriya a kan shi saboda haka in dai don jin daɗin shekara arba'in ne ko shekara hamsin a duniya su ɗaya ne a shekarun jin daɗi su ma sai an kirga kamar shekara eh, balaga ka kamar shekara ashirin to kaga yan ka kirga arba'in kaga shekara ashirin kenan to ko shekara ashirin Allah ya ɗiba ma ko talatin ko hamsin ko sittin yi karewa eh, za su yi domin idan an dibi waccan rayuwa da za a yi ta alkiyama ita rayuwa ce wadda take halidan ana abin dawama babu magana ƙarewa don haka saboda abinda za ka yi na shekarunka na dindindin to kada ka yi ka bata lahira saboda ya'yan shekarar ka talatin na nan duniya balka nemi yadda Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce duk abin da zai sa ku yi taro don zunubi ko shishigi to kada a yi haɗin kai da kai wata na jau bilbirri wa taqwa duk lokacin da za a kiran ka taro ko a neme ka ka zo wani zama ko a neme ka shawara to ya zama na eh, wanda abinda ake so a yi nan wani abu ne na tsoron Allah wani abu ne na da'a da wani abu ne na tsoron Allah watakila masallaci ake so a gina yana ruwa ko a kware kwanon shi ana son a nemo taimako ko a yi shawara da za a biya wani plot ko kuma shawara da za a yi wa'azi an ka kira ka don a yi shawara da kai wannan sai ka gode ma Allah ka yi murna kuma ka ji daɗi da wannan ni'ima da subhanahu wa ta'ala ya ma sai ce wataqullaha sai Allah ya ce ku ji tsoron Allah ya ku musulmi alladhi ilaihi tuksharun wanda za a tara ku ƙarshen rayuwanku gaban Allah yi muku shari'a yana da kyau mutum ya yi nadari cewa dai koma zai yi gaban Allah kuma balle mu da muke rayuwa cikin duhu yaushe ne mutum zai mutu wallahu alam yanzu ka yi shekara talatin to kana da tabbacin za a ƙara ma shekara ɗaya ka cika arba'in da ɗai la ba ka da tabbaci za ka yi shekara arba'in ko za ka yi hamsin duk ba ka sani ba ashe abin da ba ka sani da yake ba ya kamata ka wa kanka tanadin abu mai kyau domin wata soeba ba dubara da za a bi da ya mutuwa yin ta za a yi ko dai ka mutu ta hanya mai kyau alhamdulillah ko ka mutu ta ya hanya amma dai mutuwa dai kan babu shakka mutuwa za ka yi kuma masana sun yi bincike cewa don mutumin da yake aikata ka ba'ira bai cika tsawon rai ba kamar mutum mai biɗan mata ko mace mai biɗan maza ba ta cika dadewa duniya ba haka na mai sata kayan mutane bai cika dadewa duniya ba haka na mai aikata dukkan nau'in kaba'irat na zunubi za ka ga bai cika dadewa ba ko kuma sai ka ga amfanin da zai ci na rayuwa ce ta duniya bai da yawa abin nan za ka ga bai ɗauki wani lokaci ba sai ka ga ya samu jaraba ta nakasa da wani abu dai daban wanda yake zai rayu cikin fitintinu saboda ka mutum na bukata ya rayu cikin yadda Allah in ka samu yawancin rai walillahi alhamd za ka koma wurin masoyinka wanda ka yi mai biyayya in kuma baka samu tsawon rai ba dai alhamdulillah in ka samu tsawon rai kuma duka ƙari ne na aiki don neman yadda Allah don haka dan adam sai shi kwaɗayi ya rage cutatar da mutane kada ka bari mutane da mana in kan mutu a ce alhamdulillah wallahi wane ya mutu mun huta ai yanzu hankalinmu ya kwanta wane ya mutu karka yadda ka irin wannan rayuwa in ka zauna irin wannan rayuwa kana cikin masiba domin mutuwa dai mutuwa za ka yi abin da ya sa ba a son ka cuta ma jama'a saboda akwai mala'iku da in kan mutu wayannan mala'iku za Allah zai aiko su su saurari jama'a wace shaida ake bayarwa game da kai wato wani za ka je na cewa ai an samu matsala don mai taimako ya mutu ko ka ji an ce ai wani ya rasu masallaci ya samu matsala ko ka ji an ce wani ya rasu marayun nan da ake taimakawa shi kenan yanzu kan saiwa da Allah ya so ko wani ya kuka ya ce wallahi inda wani na da rai ni na san da yanzu na karya to amma ga shi bai da rai. wannan shi ya kamata mutum ya rayu amma kada ka mutu da mana mutane su yi raha su ji a ransu suna murna cewa wallahi azaba da kake ba su eh, yayi yawa saboda ka mafi yau masu aikata mugun lahi su cika tsawon rai ba nan take Allah zai kashe su kuma abin bakin ciki da yawa ba su samun a yi musu sallah kwarai wasunsu ma ba su samun jana'ida wasu su ma kone gawakinsu ake yi wa'insun su gaba ɗaya ba a samu ma wani ya ce Allah ya gafarta musu balle mala'iku su ce amin ko mutum yana iya samun wani sauƙi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da ya samu mutum arba'in ba sa shirki da Allah sun ka halarci sallar gawa tai mutum arba'in to zai zama ceto gare shi daga azaba Allah ma'ana zai zama ceto gare shi zai samu aljanna a dalilin wannan rahama Allah ta ba da mutum arba'in sun ka yi ma sallah ya zama na wa'annan mutum arba'in kuma ya zama na ba sa yin shirki da Allah matuƙar ba su yin shirki da Allah suka yi ma sallah to Allah zai yahe maka zai zama ceto gare ka zai zama ka fara zunubanka in kuma Allah ya yahe maka zunubanka kaga zai saka aljanna kenan to ya na za a yi Allah shi bari bayan kana cutar al'umma ya bari mutanen kware mutum arba'in su taru su yi maka sallah yana da wuya sau da yawa in mutum zai mutuwa sai a karɓi rayuwa ta daidai wata gaba wadda zai samu mutum saba'in mutum ɗari mutum ɗari uku wayanda ba sa shirka sai su je su yi mai sallah kowa yana cewa Allah ya gafarta mai to wannan shine alkhairin mutum to Allah ya tsare mu daga rayuwa a cikin masu majurumai waɗanda suke cututar da jama'a suke abin mutane suke kuka da su sai kuma yace ce wa kun je kun shirya mazaunanku bakin hanya kamar yadda abu jahal suka shirya mazaunarsu bakin hanya a makka da inda musulmi ya zo a ɗora zunɗen shi ana aibata shi to me yasa ku musulmi za ku shirya mazaunarku bakin hanya in mace ta zo kafin ta iso kamar kahotar ta lawai ta faɗi duk kun ƙura mata ido in ta wuce kuma a dinga kallon bayanta wannan ya zama fitina ko kuma kuna zaune bakin hanya mutane na biyowa ko wani ya wuce a ce wani shi ko barawo ya wuce samu ga mota in wanga ya wuce ku zagaye wanga wannan ba ɗabi'a ce ta musulmai ba yana cikin abin da wannan sura take tsoratar da ku take tsoratar da mu baki ɗaya haka nan Allah ya ce su su Abu Jahal din nan da suke zauna bakin hanya bakin titi in musulmi za suna wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko sun dawo daga wurin shi a makka sai su ɗora zunɗensu Allah ya ce wa alaihim hafidin kuma su ba, ba aike su ba an ce su su ƙora ma mutane idanu ya zama na su ne masu kula da su Allah bai aike su da wannan ba ina za ka ina wani ya hito ina yi babu ruwanka baka san cin mutum ba baka san shan mutum ba ɗai ka zauna ka buɗe faifai ka yi ta aibata shi kana zagi nai wannan ɗabi'a ce ta su abu jahal zauna in sun aibata abin nan ammar bin yasir kuma su dawo su aibata bilal kuma su dawo su aibata su aba huraira kullum dai sai a ɗauka haihon wani musulmi a shi a yi ta aibatawa shi ne su bi hana kuwa ta'ala yake tsoratar da su yana cewa shi dai bai sa su su zama masu sa ido ga waɗannan mutane ba saboda mi saboda shi Allah in dai banu adam ne ko aljani yana da wa'anda suke tsare abubuwan da mutum kai a rubuce yace ma yalfizu min qawlin illa Allah yace ma yalfizu min qawlin ba wata magana da wani mutum zai yi namiji ko mace musamman baligi illa ladaihi raqibun atid face Allah ya sa mala'ikun shi su yi nazarin wayannan maganganu da abin da ka faɗi na farko su dibi abu mai kyau su tace su diba mara kyau ko wani ga littafin shi nan littafin ka na dama a rubuta abin da ka yi mai kyau littafin ka na hagu kuma a rubuta abin da ka yi na sharri ko wani cin amana wani ko cututtarwa saboda ka tun da Allah yana da wayanda suke tsare ayyukan bayi eh, me dalilin da za ku zauna kullum ku yi ta sa mutane cikin skeli zagi wanga ɓaci wanga aibata wanga yi wanga annamimanci yi wanga gulma yi wanga zunɗe yi wanga ƙarya kawai ka sanya addinin ka da nan zaune ka tara sallah da yawa ka tara azumi ladan azumi da yawa ka tara ladan zakka da yawa ladan haji ka dawo kuma kana cin zuƙuƙun bayan Allah Eh, ana cire ladanka ana raba musu gabanza eh, maimakon ka yi haƙuri abinda ka shaidi ka faɗi wanda baka shaidi ba ka yi shiru sai ka tashi kana canye ladanka kana canye ibadanka ko da za a tai ranar alkiyama gaba ɗaya kai ga kanan zero eh, saboda amanan mutane ta yawa an kwashe an rabe ma mutane Allah ya sauƙaƙe shi ne Allah ya faɗa ƙarshen wannan sura sai ya ce فاليوم الذين آمنوا Allah ya ce fal sai zo da ma'arifa wannan yini ya tabbatar da ma'anan shi ke na yini ne na tashin alkiyama min na amanu ya da Hakun. su kuma tun tunda an yi tashin kiyama mummunai za su rama da an yi dariyar duniya saboda addininsu da yaƙe yaƙensu da iftila'at na jarabobi da suke haduwa da shi a cikin musulunci to Allah ya ce yau kuma zai ba su kuma mummunai dama su rama dariyar da aka yi masu saboda mi saboda halola biyu hali na farko kahiri mai cuta ma addini tunan duniya Allah zai jarabai da wani abu na wulakanci hali na farko ke na hali na biyu shine ranar alkiyama mummune da su shiga aljanna kahire suna wuta suna kallon su ta talabijin yanzu na min tarfil saboda haka ta wannan bangare sai ma sai su rama dariyarsu kai jiwa ne kai jiwa ne kamar yadda a suratul safa ta ba da labari cewa abin nan a inna kalaminal farkon magana ne na منهم إني كان لقرين قال قائل منهم أنا تكين جندادين الجنة آه أنكي مجونا زيارة الله يساد مؤتكي قال قائل منهم sai wani mai jin daɗi mai santi cikin 'yan aljanna ya yi santi ya ji daɗi ya sha ya sha ya ƙoshi ya yi gashi ya yi raha sai ya tuna da wani aboki ne na duniya wanda yake lallashi ne su ta haraka addini tare yana lallashi ne su ta wurin wa'azi yana lallashi ne su je wurin abubuwa na aikace-aikace na addini eh, shi kuma yana bijire mai to ana cikin wannan zama sai ya ce kai wallahi ina tunawa inni kana li qarin ina da wani aboki ha babban aboki na ne sanda muna duniya nayi nayi da shi ya rungumi addini nan mu ci gaba da ayyukan addini ya kiya sai ya ce mi ne sai yana ce mini a innaka laminal musaddiqin kai wawa kai kana cikin masu gazgata addini eh, kai kawai an wahal da kai an maishe ku wawaye ana sa ku duke-duke a sa ka kayi ni da azumi da abincin ka da komai ana wahal da kai gaban da kuna yin kaza kuna yin kaza a kwashi kudi wai a tai a biya jirgi a tai haji a kama yawon duwatsu duk akwai mutane da suke irin wannan izgili sai ya tsoro ce da ni kai kana cikin masu gazgata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce a har abinan sanda mana duniya sai yana ce da ni a iza mitina magana ta inkari ta gaddama ta jayayya ta rashin yadda a iza mitina yana yiwa in munka mutu wakunna turaban muka kasa muka zama kasa turbaya a inna lamadini ni shike na wai ana iya sake tada mu kuma a koma hada mu yana dariya ta yana nuna min kamar wawa nake ba ma san abin da nake ba ina ce ana tashin duniya to yanzu gashi an yi tashin duniya gani aljanna ban san inda yake ba shi na sai ya ce ma abokanai ne mi sai ya ce ma abokanai da Allah ko za ku taya mu tattaka domin kowane dan aljanna an yi mai wata matakala inda zai taka ya kalli a kawo mai bidiyon wanda ya kason a kawo mai bidiyon shi a duniya in makocinka ne in dan uwanka ne ko wani irin mutum ne da in kana aljanna ta hilin kiyama ba ku haɗu ba yanzu kuma kana son ka gane shi to shi kenan da a baka dama ka tattaka wani abu kaɗan sai a hango sai a turo maka shi kaman kyamara sai a jawo shi sai ka hange shi gashi nan ga talabijin kana gani ne in ka yi magana yana jin kai na yana gane ka kana gane shi yi cikin azabar Allah to sai ya ce ma abokai ne da suke shan giya tare cikin aljanna suna jin daɗi sai ya ce da Allah ko za ku tashi ku raka ni in je in ɗan leƙa mu halin da yake ciki sai abokai ne su aka mu ba ruwanmu halakake ya halaka mana cikin ni'ima ko mai ruwana da kalle-kallen wanda Allah ananin Allah sai sai sai ce shi wallahi sai ya rega sai ya tattaka wannan matakala gidan kowa akwai ta a aljanna sai ya takala Allah ya ce fara'ahu battala sai ya tattaka fara'ahu sai ya hange shi fi sawa'il jahi sai ya gane shi ga can tsakiya cikin wutar jahannama saboda bai yarda da alkiyama ba in ya kalle shi sai ya kira suna ne ya ce ya kira shi sai ya ce mai ne ƙada sai ya ce wane tallahi na rantse da Allah in kita laturdini wallahi ka yi fusa ka halakar da ni ka sa ni in shiga ciki yanzu da na bi ra'ayinka da yanzu ina nan wurin ga da kake wallahi da na bi ra'ayinka duniya kana hana ni zuwa wa'azi kana hana ni zuwa tafsir kana hana ni in yi sallah kana hana ni in an yi kiran sallah mutai mu sallah ka ce wai lokacin kwallo yayi ka hana mini dama ta ana kallon talabijin lokacin sallah yayi mu ruhe mu yo sallah mu dawo kana matsa mini kai wallahi ni na zamba kawai gashi an ci ni nan gashi kaza gashi kaza sai ce to yanzu wane gashi ta faru ta faru ta kare ka gani inda na na bi ra'ayinka da yanzu ina cikin da yanzu ina nan tare da kai dibiwa da ka ta kwaye dibiwa da kai bakin irin kamar gawai ni kuma dibo ni ka gani gani na cikin ni'ima daula ɗaya nake sha ta ga da na bi ra'ayinka da yanzu muna nan tare sai ya ce me فلولا sai ya ce da shi walaula ni'matu rabbi wallahi ni ba dan ni'imar ubangiji na ba da ya shirya da ni ne zama musulmi ne hitabatun ra'ayinka ni kama addini hannu bibiyu. la kuntu minal muhdarina wallahi da yanzu ina nan tare da kai muna kunuwa muna shan wahala shikenan sai dai daga nan sai ce to sai an jima bye bye sai ya sauko sai wancan ya fashe da kuka ya gane shi ya gane shi sun ga juna sun tuna juna sun san juna sun tuna hirar da aka yi kowa ya tuna dan uwa ne da aboki ne da yadda suka rayu a duniya ka san akwai wani aboki malam wallahi in ka bi ra'ayi ne har da ma sallah ba a yi akwai mutumin da abokin da in dai kana bin ta tashi to wallahi an samu matsala shi haraka addini wallahi ba lalura shi bane yanzu ma suna nan cikin gari duk tafsirai yanga da aka kowace unguwa akwai majalisi na tafsiri to yanzu wasu suna can suna harka banza da 'yan mata wani saboda lalacewa ko wurin tafsirin ya zo na Allah sai ya bi wata 'yan budurwa sun koma gehe suna surutun banza ka gani mushkila idan Allah bai tsaga ma mutum rabo ga Allah ba eh, abin nan ko cikin kwara kishirwa na halaka shi saboda ka da yawa za ka ga an zo ana tafsiri sai ka ga wani ya bar gida wata mata aure ce ma ta bar mijinta ta bar gida ta ce da ta wurin tafsiri ya yi arziki ya samu imani da ta zo wurin tafsirin kuma ta koma gehe tana ta gatana tana hira tana ta cicaniya tana ta maganganun banza mala'iku na tsine mata albarka ta kasa ganewa mutumin da ya zo don ya samu yadda Allah ya samu gafara Allah kuma yanzu ya koma gida da tsinuwa miya amfani barin gidan alhali hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mashama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum wa yatadarasunahu bainahum illa nadalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahma wa hafatumul malaika wa dhakarahum Allahu fi man inda yaushe wannan fawa'id guda hudu mutum zai tashi bai samu ko ɗaya ba Ga shi dai hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutane ba su taba taruwa a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah fi buyutin min buyutillah cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah eh, ya tulo da kitaballah suna karanta littafin Allah wa yatadarasuna hu bainahum suna ƙoƙarin sanin mi Allah ya ce a yi mi Allah ya ce a bari mi manzan Allah ya ce a yi mi manzan Allah ya ce a bari suna ta ƙoƙari suna karatu su ji doka Allah su yi gwargwadon hali Allah ya ce ba a samun haka mazansu da matansu sai Allah ya sauka musu da natsuwa illa na nazalat alaihimus sakina sai face Allah ya sauka musu da natsuwa kuma rahama Allah ta lullube su mala'iku su kewaye su da fikafikansu na na rahama suna yi musu addu'a kuma wadda karahumullahu fi man inda Allah da kanshi dai yi maganar su a wurin mala'ikun da suke tare da shi yau mutum ya zo kuma wurin kwallo ya yi kuwa ihu kai shege sannan kuma ya zo wurin ƙur'ani kuma ya kama surutu ya kama abin ya zama abin hasara kenan saboda ka bai kamata mala'iku su yi bidiyo ɗinka ba ga kakan wurin wa'azi amma kana surutu alhali Allah ya sa doka ya ce za idza quriya alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun lalle in ana karanta alqur'ani ku yi kokari ku je inda ake karatun qur'ani kuma Allah ya ce wa ansitu in kun je ku yi shiru la'allakum turhamun domin a yi muku rahama wannan aya ta tabbatar cewa idan mutane ana karatun alqur'ani suka yi shiru Allah zai yi musu rahama hatta walau abinda ake faɗin nan ka taɓa sani ne ko ka iya shi ko ka aikata ka dai saurara ka dai sauraron ibada ce na ma ramadan ni an ce an shiga ramadan an ɗaure shaidanu to an ɗaure shaidanu kai kuma gashi ka zo kana surutu wurin qur'ani kenan shaidanu na aljannu an ka ɗaure kenan na mutane kai yiwa one of them kai kana ɗaya daga cikin su kai ba a ɗaure ka ba kenan kafi kowa haɗari kenan saboda haka ya musulmi lallai ne mutane ku yi duk iyakacin ƙoƙarin da za ku yi ku samu ku gama lahiya da duniya saboda ku samu damar da ainihi za ku yi dariyar waɗanda suka yi dariyar ku ta wahala addini a nan duniya wani dibin ya kai yaya tun da sai a hito ga sanyi ga ɗari a tashi daidai ana ɗan jin daɗin bacci a tashi a je masallaci a ruhe shago ana ciniki ran kasuwa a je masallaci a dahar ko la'asar ko juma'a wa haka da ka daure kai hakanan, nan Allah ya sa albarka ga dan abin da Allah ya baka shine sai wannan bawon Allah in ya dawo ya zauna suka ci gaba sai ya ce ai na ganshi kunji kunji kunji kunji har saboda jin nadi sai ya ce a'a afa ma na hannu bi mayitin yanzu wai mu ba za mu mutu ba yanzu ko ciwon kai ba mu wai yanzu kai wane har da ciwon kai ba mu komai kai yanzu wane ni wallahi ba haya ma ni na mace yadda ake yin ba haya saboda duk sun manta dan aljanna bai ba haya bai fitsari bai bacci bai jin yunwa babu rani babu damina balle ka ce akwai tsawa akwai hadari akwai duhu akwai ko komi babu lahiya kalau duk ce da waɗannan abubuwa saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya bamu aljanna aya ta ƙarshe sai ya ce Sina Allah ya ce musulmi a gidan aljanna al'ara'iki a kan karagu wasu abin nan matakalai ne manya-manyan kushin-kushin waɗanda yake ba saba rayuwa a duniya ba ba shugaban ƙasar da ya taɓa hawa irin wannan karaga karaga ce wadda ko duniya ba a taɓa yin ta ba Allah ne ya ƙaga su da kai ne ba kamfanin da ya ƙaga su karagu ne waɗanda yake danin tebul ne da kuma karagu na mulki na jin daɗi da matasai wanda mutum zai zo ya zauna Allah subhanahu wataala ce alal araiki akan karagai yanzuruna suna kallon juna suna jin daɗi eh, abin nan kowansu sun yi round table suna hira suna jin daɗi lokacin sallah bai a ce a tashi a yi sallah a'a an yahi azhar an yahi la'asar an yahi maghrib an yahi isha'i an yahi subahin ba a zuwa sallan juma'a ba a zuwa sallan idi Don an yahe gaba ɗaya kuma babu watan ramadan babu ma watan babu shawwal babu zulqada an dakatar da wani wata ko wani abu daban babu balle a te haji balle a ce a ɗebe da ka balle ka je shago balle da ya kama mina ka hau hanya ga ta zungero kana taya kana gagagagagaga babu naka zuwa ko ina kan kushin haki in kana son ka ziyarci dan uwanka kushin din nan kawai zai juya da kai sai ga ka ka zo gida ne in ka kare kushin din nan kuma zai kaman taya mai lilo za ta jawo ka kawai sai ya kawo ka gida ne ya kawo ma ziyara ka kai mai ziyara in ka je gida ne ko da yayi ka addini ya ka iske shi da kayan alatu ya hinaka to Allah sai ya ɗanɓar da kama kaɗan in ka je sai ka ga kama hishi kayan alatu iko in ya zo gidanka ya ka addini sai ya ga ai ya kayan alatu babu wata kiyayya babu komai kowane mutum na da budurwa akalla dubu takwas da ba zaura wajen dubu hudu masu sifa haka haka za ka zauna kowane haka za ka zauna ka sha ni'ima ka huta ba wahala komai ba ruwanka da zaɓe balle ka yi da cikin layi ba ruwanka da buda ko iska ko kukan mai ba ruwanka sai nishaɗi sai zagayawa yan mata a yi taimawa ka ana raha ana jin daɗi da juna shine subhanahu wa ta'ala yace hal suwibal kufar shine Allah yace to wannan ni'ima da kuke shiga ya musulmi to yanzu fa hal suwibal kufaru ko an sakan kama kahirai ma kanu abin abinda suke aikatawa ko an saka kamusu wal jawabu bala wal jawabu na'am Allah ya takanka domin su ma yanzu ana dariyarsu suna cikin azaba ana musu izgili kamar da suka yi wa musulmi izgili a duniya wallahu alam wa sallallahu wa wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh